La question de la charité des produits de consommation. Batun tsadar kayayyaki da aka fi bukata babban batu ne, amma duk da haka an ɗauki matakai ko ya kamata a ɗauki matakai domin a samu rage kaifin wannan tsadar rayuwa ga al'umma. Kuma ina ganin shine gwamnati ta yi ina kawo sassaucin haraji kan wasu kaya musamman ma abin da ya shafi man girki, garin alkama da suga. Bai isa ba amma kun bayar da wani muhimmanci ta fuskar raguwa. Amma muna ganin zai kawo tasiri nan da ɗan lokaci kan kan farashin kayayyaki cikin kasuwanni haka kuma zai kafa wani yanayin samun kayayyaki cikin kasuwanni da kuma daidaituwar farashi menene makasudin hawa-hawan farashin kayayyaki a nan ƙasar Nijar? Yau da kusan shekara guda ko biyu akwai matakin kasashe biyu da suke shigo mana da wasu kayan abinci su ne Benin da Burkina Faso da suka hana fito da wasu cimaka daga su kamar masara, hatsi da sauran cimaka zuwa kasashen imuwa. Damuna bata ba da sakamako mai kyau ba abin bakin ciki. Akwai karancin abinci da kenan kusan kashi 34 zuwa 35 cikin 100. Komi ya gaggauta farashin kayayyaki ya ƙara sama cikin mamaki. amma kuma muna fatan za a samu sauyi mai kyau. Shin ko cutar coronavirus ita ma ta azana ta nau'i a kan tsadar kaya? Sosai sosai cutar COVID ta kawo tasiri. Idan ba ku manta ba akwai batun yancin shige da fice matsala ce babba. Gaskiya COVID ta kawo illa sosai za a ce ma ita ce tushen farko ta tsadar rayuwa. Shin ko ana iya danganta tsadar da yakin da ke faruwa tsakanin Rasha da Ukraine? Game da wasu kayayyaki haka ne idan aka ɗauki garin alkama ɗiyan alkama daga Ukraine da Rasha ne ya kawo tasiri sosai ga shigo da waɗannan kayayyaki cikin ƙasashenmu kuma yana kawo jinkiri ga buƙatar duniya. Rumbun duniya ne da ya kama da wuta kenan tasirin akwai shi. A matsayinku na kungiya mai fafuskar kare 'yancin mabukata, wani gani kuke dangance da karfin saya na talaka kai har ma na ma'aikaci? Karfin aljihun al'umma na da nasaba sosai ganin cewa albarkatu ba su karu ba alhali kuɗin kayayyaki ya karu. Nan gwamnati ce za ta sa baki domin ganin wace hanya za a ɗauka ko a ƙara albashin ma'aikata ko kuma a kafa wani yanayin tallafin gwamnati.